kamar yadda mazauna yankin dongan suka tabbatar an fasa mu asarar rayuka kusan goma sha biyar a wannan rikici na wasu al'umma biyu na kabilar tibi da ke yankin wanda ke makwabtaka da jihar benue malam hudu muhammad donga wannan asalin yankin ne abin da ya faru rigima tsakanin tibaye wanda yankin agadi da ganakun cikin yankin dong da ake local government da kuma abako yanzu a kaku. rigima tsakanin tibaye ne akwai ainihin wani wanda dama babban dan fashi ne amma ya tuba yana kuma tona filin shoran barayi wanda suka dabi jama'an al'ummar karamar hukumar don ga yankin taku shi wannan dan fashi ne ya tuba ya tafi kabilan ogondo to sai zamanto yan kabilan cire kuma duka kidaye ne kaso yanzu wanda yake tona filin su wayan wayancan kabila na cikiri da tona asirin na gefen kabilan sa gondo duka cikin karamar hukumar donga to inda rigima ta taso kenan har mai martaba da dan juma stephen bayonga gara donga ya tara shugaban kidayen gaba ɗaya ya musu faɗa. A kan zuwa lafiya ba su damuwa kasarsa. kamar yanzu mutane nawa a eh, kashe eh abin da nake ji ce mutane goma sha biyar amma kafin sha biyar nan na da labarin kusan biyar na ce an kashe a tsakani kawai yanzu an fito da sojoji da kuma yan sandan kwantar da tarzoma zuwa yankin don kwantar da hankula yayin da mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ke yin kira na a kwantar da hankula Mr. Kefa Sule da ke zama sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar ya fa bayyana matakan da aka ɗauka. an tura yan sanda da sojoji sun riga sun shiga area din shi mai girma His Excellency Alhaji Garba Umar ya faɗa musu shine a je can a je a zona ana patrol dare da rana kuma make sure cewa wannan abun bai sake tashiwa ba kuma. To kawo yanzu kaman a gwamnatance kaman kun samu adadi wanda aka kashe? Har yanzu muna kan jira shi cikakken bayani akan abin da ya faru akwai gidaje da yawan da aka kone nan ita ma rundunar yan sandan jihar taraban ta bakin kakakinta joseph kwaji ta fi gargadin cewa za hukunta duk wani wanda aka samu ya da hannu wajen tada fitina a jihar a don haka ne ma ta ƙara tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin a yanzu haka an tura yan sanda da sojoji sun je suna patrolin wannan wuraren kira da za mu yi wa jama'a shine a zona lafiya a daina yayata speculation irin kaman jita-jita kawai yanzu dai 'yan gudun hijiran da abin ya shafa na fa ci gaba da kwarara zuwa garin donga da ma wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da yankin a kokarin kaucewa wannan rikici ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya